game in dai don wai sahabbai sun yi rinta sun zama kafirai ne suke la'antar su akwai kafirai ka san su yanzu su yi ta la'antar su inda gaske babu yace babu al-uzlatu rahatun min qullati su ga wata munasaba ko yace wai kadaita kai uzula kai kaɗaita ka kaɗaita ga barin mutane zai sa ka samu hutu a cikin ranka fiye da ka je kai cuɗanya da mutane marasa kirki marasa mutunci sai su bata ma addinin ka sai su bata ma rayuwarka sai su sa wani abu ya same ka ba yadda za a yi addinin ka ya tsira tun kana tare da ba sai sa manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal jubni wa kaza wa kaza wa qahr al-rijal ba haka bane da cin karfin mutane manzo Allah ke roƙon Allah kare shi saboda ne duk sa'an da mutane suka fi karfin ka ba yadda za a yi addini duk sa'an da ka tara jama'a da wahala in ba kana roƙon Allah kamar yadda manzon Allah ke addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wal jubn wa kaza wa kaza wa qahr ar-rijali al-amri kowa yana son kowa akwai yadda ke son ka zamo miki za ka iya duk wanda ka saba mishi ka bata mishi kenan tun da garin nan yana neman inda zai tsariya ka duk ran da yace i kace a'a ka bata masa duk ran da wanda yace a'a kace i ka bata masa to yaya za ka yi da al'umma to sai ka nazarci addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gyara masa al'amari kowa tun da manzon Allah yake wannan addu'a kai ma ka san cewa in baka yi ba yaya za ka yi da manzu Allah da Allah ce wallahu ya'simuka amma yake wa qahrir rijal ba haka bane yace al'uzlatu kadaita kace da kanka kana bauta wa Allah ya fi maka sanyin rai da kwanciyar hankali da lafiya da kaje kai cuɗanya da mutane waɗanda suke ba na kwarai ba mun gane ko قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله أكت يا من الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال يزيد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي وانا متمن قوي يزور من الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير من الله أي الناس خير وي وانين ne ya وانين kowa kirki wane ne sai manzo Allah ce rajulun jahada bi nafsihi wa malihi mutumin da yayi jihadi da kansa da dukiyarsa kawo dukiya a je a musulunta da maguzawa ka tashi kai da kanka da dukiyar ka tafi ka je a gina makaranta ka je kai ma da kanka ka taimaka ka je a gina masallaci ka je kai da kanka ka taimaka ka je a taimaka wa eh, eh, talakawa da da miskinai da marayu da kanka kai ma ka je kai kai jihadi cikin da addinin Allah ka ba da dukiya inda ake bukatar dukiya inda ake bukatar dan adam da kanka ka je kai aikin addinin Allah babu wani mutum yana mulki ko ya isa ko dai sai a wane ne kai karkashin addinin Allah in za ka yi ma addinin Allah aiki sai ka yi ma addinin Allah aiki ka aji mulki daban ka aji shika da isa daban wane ne sai baka isa ka zama sama da addinin Allah ba sai dai addinin Allah ya zama sama da kai yace jahada bi nafsihi wa malihi yace wanda ya jihadi da kansa da dukiyarsa duk wanda ya jihadi da kansa da dukiyarsa za ka ga Allah ba su ɗaukaka duniya da lahira wallahi tallahi in ya wayi da ranar lahira zai ciza hannu ina ma da jin rayuwa ta inda na tafiyar da ita saboda alherin da zai gani wajen Allah ba ga mutane suna ciyar da dukiyarsu da rayukansu da komai a cikin siyasa ba a cikin aikin kaza ba a cikin menene da menene ba a zage su a bata musu a kashe saboda yayi imani da wannan siyasa za su yi addini da kai ne ba za ka yi mai aiki ba ba haka bane shi yayi imani da abu mutum ya yi imani da wasan kwaikwayo yana jin daɗin wasan kwaikwayo saboda yana son wasan kwaikwayo zai zama barawo a ciki zai zama wawa a ciki zai zama mahaukaci ya yarda da haka saboda mai ya yi imani da wannan abu kai addinin Allah ne ba za ka je wai dan za a zage ka ko dan za a fada ko dan me ka taba yi ba a zage ka ba haka bane abinda mutum ke so yana ciyar da dukiyarsa da rayuwarsa a ciki saboda ya yi imani da wasan kwaikwayo mutum da hankalinsa da iyalinsa da komai ya zamo mahaukaci ko wawa ko bebe ko barawo kuma ana gani kuma ya yi kai ne sanadiyar ta da addinin Allah ba ka son a zage ka ba ka son a faɗa ba ka son a faɗa duk yadda kai sai an faɗa sai an zage na biyu wa rajulun yace da mutumin kuma da fi shi'bin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi da kuma mutumin wanda ya dauki timasansa awakansa dabbobinsa ya shiga cikin dutse hanyar cikin dutse yana bautawa Allah yana shan nonon dabbobinsa ba shi ba mutane baya cutar su ba sa cutar hmm. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو, أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجدون عن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي يا جمن زم الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي ويأتي على الناس زمان zamani zai zo ma mutane khairu malin rajulil muslimi الغنم يتبأ بها شعف الجبال ومواقع القتر يفر بدينه من الفتن manzon Allah ce zamani zai zo ma mutane saboda fitinu da rikici da al'amuran al'amura duk sun daburce rayuwa ta tangare komai yayi duk inda ka saka hannu sai ka ga rikici yace abin da ya cimma mutum. mutum ne ya dauki timakansa awakansa ya je ya nemi saman dutse ya zauna yana kan madara yana cin abin da ya sawwaka halal ba tare da ya zo ya da mutane bai cuce su ko su cuce shi hmm. babu raf'il amana babin da ke bayanin daukewar amana wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai za a ɗauki amana tsakanin mutane a wayi gari duk wanda za ka yi hulɗa da shi sai ka ji ba da illa ma sha Allah wayannan duk yana nuna abin da zai yawa kenan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawm al-qiyamah hmm. wa la tazalu min ummati ala al-haqq mansura la yadurruhum man khalafahum ila yawm al-qiyamah yace ba za wa'ansu mutane cikin al'ummata ba za su gushi ba akan gaskiya suna tabbatar da gaskiya duk zage-zage duk hane-hane duk a hana ko a baya ko a yi zagi duk abin da za a yi ba zai hana su tabbatar da gaskiya ba manzo Allah ce har a yi a zuwa tashin kiyama hmm. ina za a same su ba inda ba za ta yi a same su ba duk inda al'umma annabi suke akwai na kwarai a ciki hmm. ba zai taba yiwa duk su haɗu su lalace ba hmm. insha Allah قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليه ابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إن أكتوزر تد أمانة كجرائي lokacin tashin kiyama ka jirayi lokacin barna a duniya ka jirayi lokacin da komai zai lalace qala sai mai tambaya yace kaifa idza'atuha ya rasulullah ya ya za a yi a da amana hala sai manzo Allah ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi riwaya sahihiya wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu mutane wa'azi yana musu hadisi yana musu nasiha yana musu gargadi yana musu jawabi duk waɗannan abubuwa da manzo Allah ke faɗa sai wani barara da kawai ya tashi ya rasulullahi mata sa'a duk abin da manzo Allah ke ke magana ke faɗa shi inda hankalin sa yake sai tashi ce ya manzo Allah yaushe ne ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya shiru ya ci bai tanka ta bai ci gaba da abin da yake yi sai sai gobe ai manzon Allah bai ji abin da ya faɗa bane wani su ce a su ya ji abin ne da ya faɗa baya su sai sa ya shiru wannan ya faɗa wannan ya faɗa ya eh, al'amarin jama'a in aka taru ba za ka raba su da wannan ba ba sai a ce ta dan adam sai da manzon Allah ya kai sai da manzon Allah ya kai matsayi tsaya sai ce ina wancan da yake tambaya ranar tashin kiyama sai ce ha ana za ya rasulullah yace gani nan ya manzon Allah sai manzon Allah yake da shi idza buyi'atil amanatu fantazir sa'a in aka tozartar da amana ka jirayi tashin kiyama don daga tozartar da amana sai al'amari duk ya daburce rayuwa duk ta lalace komai baya zuwa kaga ma'aikatan ilimi baya tafiya ma'aikatan lafiya baya tafiya ma'aikatan kudi baya tafiya ma'aikatan komai ba zai tafi ba saboda an ce tashi alkiyama ba za ta tashi ba illa ala ashirarin nas illa ala ashirarin nas kiyama ba za ta tashi ba sai al'amari duk ya lalace sai ce idza amanatu fantazir sa in aka tozartar da amana to ka jirayi lokacin da duniya za ta lalace daga lalacewar duniya sai ne sai tashin alkiyama don an la ta komo sa'ati hatta la ya baka fil ardi man yaqulu Allah mana la ilaha illallah dan karshen duniya Allah zai aiko ta iska sanyayyen iska ta ne, sanyi sai ta ɗauke ran dukkan mumi. sai ya saura suwa da saura a ban kasa shirarun na mm. fatikai fajirai azzalimai suna cin karansu ba babbaka ko akuya suna cin karansu ba babbaka alaihim taqumul qiyamah mm. akan sashi kiyama ba sai manzo Allah ce idza duyyat al amanatu fantazir as-sa'a sai kuma yace ya rasu ya rasu wa ma idza'atuha ya rasulullah ya ya ne to zartar da amana yace yana neman karin bayani mm. ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi in kaga an ganka al'amurra a hannun waɗanda ba su cancanta ba duk al'amurra za su daburci aikin ilimi sha'anin ilimi kakaf tun daga ina ne har ina ne mm. in aka danka shi hannun waɗanda ba su dace ba wallahi tallahi lalaci za mm. aikin tattalin arziki in aka danka hannun waɗanda ba su da amana da kasa za ta lalace mm. aikin lafiya aikin duk ma'aikatan da aka danka su hannun waɗanda ba su dace ba lalaci al'amari zai dinga yi kullum kullum al'amura da lalacewa suke yi sunan naki na da yawa yalla bai wane. mai phd mai professor mai master <laughs> mai first degree mai secondary mai wane ne ga su yallaɓai ga su wane ga su wane ga su wanda za a tsara musu a bushe ga masu manya manyan malin malin malin kowa yana nan mm. amma har abada kasar tattalin arziki na lalacewa mm. rashin lafiya na yawa sabida mana kyawun sabidin na lalacewa al'amura duk su daburce rayuwa ta tasgare ta tsaya duk tunanin mutane da iliminsu da dabarun dabarunsu kowa ya kasa yadda zai yi har malamai ma su suna addu'a Allah ya karba Allah ya kiyaye amin kada Allah ya sa wannan lokaci amin idza duyyat al-amanatu fantazir as-sa'a yasa in kana so kai ma addinin ka nasiha kana so kai ma kasar ka nasiha abinda baka kware ba a ciki duk lagwadan da ke ciki aka zo aka danka maka ka ce a'a a nemi wanda ya kware kai kuma wanda zaka danka abu kar ka ce ai wani ne dan uwan mu wani ne dan ajin mu wani ne dan kaza mu a nemi mutumin kirki mai tsoron Allah wanda ya san kan wannan al'amari a danka masa a ga al'amura za su tafi ko ba za su wannan daga harshen manzon Allah ne idza dhiyat al-amanatu fantazir as-sa'a ba haka bane قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين سيدنا حذيفة يتي منزل الله يا يمنا حديثي غدا بي أي منزل الله حديثي يتي رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يتي ناغا أين أبو بواد منزل الله يفدا أنا جيرا أين جيرا قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يجي من الله يجي أمانة تاسوكو أكين أسل زكاة متعين ثم علموا من القرآن sa'annan suka karanta amana daga alkur'ani suka koya daga shari'ar Allah thumma alimu min as-sunnah sa'annan kuma suka koya daga sunnar manzon wa yu'allimuhu alkitaba wal hikma ma'ana alkitabu was sunna kenan ko manzon Allah ya faɗi wannan ko a Allah yana son abin sunna yasa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di asbu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar haka manzo Allah ya faɗa ba yace fa innahu may ya'ish minkum fasayara fasayara khilafan kathira manzo ce duk wanda ya tsawon rai a cikin sai ga sabani bambance bambance ra'ayi masu tsindin yawa wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza manzo Allah ce duk tattara su ka saka cikin kudi ba shi daya ayi riko da daya ita ce sunnar manzo Allah yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di sa'annan ce ba ma riko da sunnan kadai za ku ba sai sai karka a zo a buge hannunka a kwaɗe yace ka ciza da hakoran duk yadda za ka yi riko ta inda ba zai ba za a kwaɗe da hannun ko a ba za a buge ba a'a yadda za ka yi riko da sunnan haka manzo Allah ce ka yi riko da karfi kuma yadda aka ce ya ya ku bil kitaba da kowa abdu alaiha bin dawaji nan manzo Allah ce wa iyyaku a yin ina muku kashe wa mu da fatil al al'amuran da za a kirkiro daga baya su zama su ne addini saboda su za a bayar saboda su za a hana saboda su za a kashe saboda su za a raya saboda su za a so saboda su za a sun zama sababbin addinai wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin ba ka manzo Allah ya yace wa haddathana arrafiha yace sai manzon Allah ya ba mu labarin cewa kuma za a dauke amana daga zukatan mutane qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-amanatu min qalbihi fa yazallu atharuha mithla أثرها al-waqt الوقت. mutum zai bacci yana da amana zai bacci kan ya tashi an zara kamana zuciyarsa zai zama alama ne kawai kamar tigo ne haka a cikin zuciyarsa alama ainihin alama an dauka ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دهرته على رجلك يسمع والذي كنت يتاشي an أنظار أمانة sai ka ce ɗan kumburi ne da ya hannunka kamar wani abu ne da ke in ka yi aiki ɗan kumburi ne ɗin alama kamar wata alama wannan fita fatarahu muntabira sai ka mutum ya aiki ne ko wuta ne kai shi tsora akan kafan ka ya mutu sai kurin ya dan kumbura kadan sai yi wa laysa fihi shay'un yusbihu an-nas mutum zai kwanta daga bacci kan ya tashi an dauke amana zuciyarsa ya tashi kwanta kuma an dauke sauran da ya saura sa'an nan sai mutane su waye gari suna cinikayya sai da sayarwa suna hulɗar su sayo da kullum fa yusbihu an-nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addi amanata da kyar zaka samu wanda ke da amana a cikin fa yuqalu إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أزرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة حبة خردل من إيمانه yace sai kaga takab ba amana ana ta cinikayya ana hulɗa ba amana da kyar za a samu mutum kai mai mai mai mai hakuri mai sai kaga ana cewa ai akwai wani kaza akwai wani amintacce ne ai wani kaza shine amintacce a ta cewa ai lalle yana da hankali lalle yana da hakuri lalle yana da menene a wayi gari shi kansa ba shi da imani a cikin zuciyarsa ko misalan sai ce wala kad ata alayya zamanu shi wannan mai riwaya ya ce huzaifa ya ce zamani ya zo min wa ma ubali ayyukum baya a ban damu ba kowanne a cikin ku zan yi mishi mubaya la in kana musliman raddahu alayya islamu in musulmi ne na kwarai musulunci su zai hana shi zalunci wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'i in ba nasare ne kuma mai sa'ayi a cikin su nasarawa suna kai kawo a cikin suna zuwa suna kaza za su hana su yin zalunci sai ce fa ammal yawm yace amma kun ga yau halin da muke ciki wa yake magana nan sai da ku sayyidina Husayfa mai kina sabbi yake wannan magana ah. yace fa amma yauma yace amma yau halin da muke ciki fa ma kuntu ubayu illa fulanan wa fulanan yace amma halin da muka kasance a yau ba zan yi mubaya'a ba sai dai wane ko wane in ban da su shi ke a Allah ya kare قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إتي ناجي من زم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدكوا إنما أداة الحسن إنما الناس كالإبل المئة la takadu tajidu fihi rahila yace ai mutane yanzu sun zamo kamar rakun mane guda ɗari ibn mi'a kamar taron rakun mane da kyar za ka samu amma da guda a cikin gwarzo mai karfi mai lafiya lafiya ne duk ba su da lafiya duk ba ma'ana mutane sun zo da kyar za a samu amintacce ke babu riya'i wa sum'a babin da ke bayanin riya da ji ma'ana mutum yayi abu dan riya dan a gani a ce yayi ko kuma dan mutum mutum yayi abu dan a fada a ce yayi shine in mutum yayi haka yaya aikin ku zai na nayi tsallake ne eh san wa'anda suka rawaito a eh, Bukhari Imam Bukhari wannan da wannan da wannan da wannan su wannan suna cikin Bukhari insha Allah za a yi magana a kansu a hankali a hankali waɗanda suka rawaito sahih al-bukhari riwayan wane da riwayar wace riwaya ta wace riwaya ta wane riwaya ta wane riwaya kowanne da riwayar sa kowanne yana ganin abin abin ajo a gani ne ya je ya rawaito littafin wurin Imam al-Bukhari mm. wannan sai cikin fannin mustalah al-hadith insha Allah قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحول السند قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي سيدنا جميع يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من سمع سمع الله به wa man yura'i yura'i Allah bihi wanda yayi abu don a fada sai Allah ya sa a fada sa'annan ranar lafiya ba ka komai wanda yayi riya sai Allah ya nuna kama mutane amma ranar lafiya ba ka da komai a wajen Allah dan ba dan Allah kai ba ko babu man jahada nafsahu fi sa'atin lahi hmm. babin da ke bayanin wanda ya yaki kansa a cikin bin addinin Allah madaukakin hmm. ma'ana in zaka yi aikin addinin Allah hmm. sai ka yaki zuciyarka ba sai ka yaki zuciyarka zuciyarka za ta duk abin da zaka yi sai dan ba da rabo wallahi sai ka ji bacin rai kowane ne da kai da ƴaƴanka za ka tara ku ce za mu gina masallaci ko makaranta ko za mu gina inda za a ta eh, aji marayu ko kuwa mata marasa maza ko za a taimaka duk wani aiki da za ka yi na aikin Allah mm. kada ka ce wani da wani da wani sun bata maka wallahi tallahi ka san da ƴaƴanka ba za su ba su su bata maka ba mm. wallahi ko da su za ka yi wannan sai ka ji ba. Mm. sai Allah ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe su dan abu ne da ake yi ke dan ba shi da rabo a ciki mm. wallahi sai ran kowa ya fara amma abin da ake na ke dan sai da karfafa gwiwar mutane da karna ake yi amma sai kana jin daɗin idan ne dan ayi kasara قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يسير بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل إتي وترانا إنا من الله يا أبويا نسان أبر حوصا باب كومي تكانينا بشي باب نيسا تكانينا بشي من الله صلى الله عليه وسلم فقال إتي سيما الله صلى الله عليه وسلم إتي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال suna tafiya manzo Allah ya goyi Mu'az suna tafiya sai ce ya Mu'az yace labbaika ya Rasulullah wa sa'alaika sai manzo Allah ya kale ana tafiya sai ya ma'azu sai ne kira yake haka so uku don ya tattaro kulawansa da hankalinsa da menene ya tabbatar da cewa wannan al'amari da za a faɗa masa al'amari ne mai matukan muhimmanci so uku nan sai manzo Allah ya ce qala sai manzo Allah ya ce hal tajri ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa. قلت الله ورسوله أعلم سينكي ألا دمن زنت سوسك فيه قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتوي حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا yace hakkin Allah akan bayinsa su bauta ta masa shi kadai kada su yi shirka da shi ko wane ne wani annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne ko aljani ne ko dan adam ne ko malamin ka ne ko shehun ka ne ko kasuwancin ka ne ko wadin ka ne ko mijin ne ko matar ka ce duk wani abin da ka bauta kuma bayan Allah yi shirka kuma kowa ya san adarin da ke cikin shirka ko innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi janna innahu man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فجاء قصب الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal la fa'abu wa kunna shakirin وما قدر الله حق والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مسويات بيمينه سبحانه وتعالى saboda hatarin da ke cikin wai da za ka shekara dubu miliyan kana kautata wa Allah kana kaɗaita masa sai aka samu sakan ɗaya kayi shirka duk shekara dubu sun rushe ba ta da komai saboda tauhidi ya fi komai haske shi sa ɗan ƙanƙanin abu sai ya lalace duk sa'an da tufa ta yi haske ta yi fari sai zama ta zama fara tas ɗan ƙanƙanin igo da shi iya shiga sai aini sai an gani sai an gamu ne sai ya lalace abu to haka tauhidi yake ya fi komai haske kuma baya daukan ko baya karban komai sai kadai ta Allah ta shekara miliyan tana kadai ta Allah madaukakin sarki tana shirka fakan daya ta rusa miliyan shekara ka zauna cikin farkon dare kana la ilaha illallah kana zikiri kana zikiri kana gamawa kana da tarbi ka aje ka ce ya Allah wa ya rijal bilal kai ne kenan ashrakta ma Allah gaira wa fi da'awa duk abin da ka gina tun farkon dare har zuwa karshen dare ya rushe ba ka da komai sai dai mun gane ko ثم سار ساعة فأنا أكتكم دوا أنجما كان قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله يتكوكا bayi in suka yi ma Allah cikakkiyar biyayya da tauhidi hmm. menene ladan turan Allah idza fa'aluhu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da sa sun suka ci sani hmm. qala yake haqqul ibadi ala Allah alla yu'azzibahu hmm. ce ladan su wajen Allah Allah ba zai musu azaba ba duk wanda ya je lahira babu shirka shi sai babu tawadu'i babin tawazu tawadu'anki akwai kankan da kai akwai kaskantar da kai kankan da kai shine abin da shari'a ke so amma kaskantar da kai shari'a ba ta musulmi ba shi da kaskanci Allah ba ya son kaskanci musulmi ba ya kaskanci abin da ake so tawazu tawadu'anki kankan da kai ma'ana kada ka ga kafi wani sai ce wa ru'yatul fadl ala ghaiba kada ka ga kafi wani amma kuma kaskanci ai kowa san kaskanci ba shi da قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه كان كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da wata taguwa hmm. kalli fa tawadu'ancin manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam yana da taguwa ana hmm. ce da al babu wata taguwa babu wani rakumi babu wata dabba da ke tsere قال وحدثني محمد قال اخبرنا الخزاعي وابو خالد الاحمر عن هميد الطويل عن انس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العبضاء منذ الله جرأت أبوها سنة العبضاء وكانت لا تصبح har abada ba za ta ba tsere mata ba duk wanda ya tsere da ita sai ta ci masa sai ta tsere mata fa ja'a arabiyun ala qaudin sai wani balarabin kauye ya zo da wani amawali rakuni mai karfi fasabaqaha suka yi tsere sai tsere ma al-adba li awwal marra ba a taba yin haka ba sai yau da فاشتد ذلك sai المسلمين ya yi يما مسلمين nauyi dan me za a ce wannan mutumin kawai ya zo da kama wa sannan ya yi tsere da al'abba da ba taba tsere mata ba suna fada ayyau an tsere ma al'abba wa qalu subiqat al'abba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haqqan ala Allah Allah a shay'an min ad-dunya illa wa fa'a wa lallai ne matsalla madaukakin sarki duk abin da ya sama sai Allah ya sauka ko wane ne ko mene ne duk inda ka kai da sauka duk inda ka kai da menene duk inda ka kai yace wa kullu ibn unsa wa mm. in fala salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmud duk inda kake da karfi da isa da lafiya da ji wata rana sai ga an dauko ka cikin makara mm. cikin akwati kai din nan kowane ne kai wata rana cikin makara akwati za a ɗauko ka ba ka da ta cewa ba ka da abin da za ka yi wanka ma sai an yi maka riga ma sai an saka maka mm. على حد قوله وما خفت تبريح الحياة كما أرى تضيق امرئ ba abin ya bani tsoro da wannan rayuwa kamar murɗin kai jarumi a shiga a je a a je a dawo yace كجلبور ساقع حتى وصلوا من عينه يتي درير كهجروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل ويجوتين سا من يوم هدوني كاكي أنا أبن الله يراك بوغا كورا بوغا كوي فاني أبو كراري أسا أنا جاء ويند أبن هدو حتى لو تسيبو سبو مبالغة yace kuma wannan dukin mai karre mai farrin mukbilin mudbirin ma'a wai an je fagen fama ya je ya dawo ya yi nan ya dawo nan baya tsoro amma muruk al-kayfi yace wa ma khiftu tabrih al-hayat kama ara sadiq zira'i an aquma fa alba yace ba abin da ya bani tsoro da wannan rayuwa mutum kuma ya wayi gari ya zo yana kallo tufa ma an saka masa wani ko sa'an ne walau annaha nafsu tamutu jami'atan ولكنها نفس تساقط أنفسا وبدلت قرحا داميا بعد noma فيا لك من نعما تحولنا أنفسا yace walau annaha nafsun tamutu jami'atan yuqaddaru nafsa rahma yace da a ce mutum shikenan farar tsaye mutu yace su jarumai wurin su ai da sun huta yace abin ta kai abin ta kai shi anan shine walakinnaha nafsun tasaqatu anfusa Wai rai ne kana da karfi kana iya yi ka zo ba ka iya yi kana nan da ku ake nunawa sai ka zo sai kai ma sa ido har ka zo lafiyar kana karewa karfin kana karewa har ka zo sai dai ka zo na kana kallon ana kai kawo ba ka da ta cewa ka kalli unguwanku dan tsoho ne ko tsohuwa ce shekaru arba'in da suka wuce wannan tsohon ya isa a wani dan dattijo da muke karatu da shi masallacin annabi cikin halatan shehu jaza'i mm. ana kiran shehu sa'id wani bakki da ya jima dai wurin muna ko zan shekaru ashirin da bakwai da suka wuce shehu da ya ce wannan mutumin da sun alhazai suka sauko motocin alhazai suka zo shi kadai sai ya sauke mota daya duk nauyin kayan mm. amma ga su yanzu yana zaune <laughs> sai dai sai duniya ido kawai yana kallo in zai tashi masu an tsare shi wa ma tafi tabrih al hayati kama ara taziku dirai an aquma fa fa law anna nafsun tamut jami'atan walakinna nafsu tasaqatu anfusa wa buddirtu qurhan damiyan ba'da sihhati yace gashi nan bayan da ina da lafiya da karfi gashi na zama sai ni sai rashin karfi فيا لك من نعما تحولنا أبخصا ke mamakin wannan ni'ima da ta canza ta zamo mai bukus kanan da baki mm. wa'annan ana ce maka umur kai duk cikin duniyar nan sai dai ka koyi gare su sai dai ka koyo gare su amma ka dan rayuwa ga darussan da suka suna bayar mm. ala illa takun iblun fami iza لا إلا تكون إبل فمئزة in ba a samu kun ba sai a hakura da ɗan awakai abubuwan da ke akwai tare da cewa in ka karanta zantu ka imar kai na jarumtaka da yake baka sahibi lamma ra'ad darbaduna wa aikana anna lahi hitani bi kaisara fa qultu lahu la tubti aynaka ma nuhawilu mulkan aw namutu fa nuqdara yace da muka fita za mu yaki da abokin tafiya na ya ga inda muka dosa sai fashe da kuka na ce kada kai kuka ba abin za mu je neman mulki ne ko mu samu a yabe mu ko mu mutu a yabe mu a ce mun jarin saka mu mutu dan tsoro da karanci ba su ba tsoro ba san tsoro ba amma sai da aka yi aka yi Khalid ibn al-Walid ne ya faɗa yake sir Allah wadaran matsoroci yake ba inda ban shiga bacci yaki jikinsa yake ba inda bai masa miki ba yake amma ga yau ina kwance kan shimfida zan mutu kamar mutuwan tsofaffi kan haka Allah wadaran matsoroci ba haka yi ba lokaci ya cika ko Zura hadisi ɗaya ko babu da ma a cika mako ne zuwa in sha saura miki na biyu ai sai a addu'a ka san ana bukatar addu'a yanzu jama'a ce wani babu wani baba sa ta rasu wannan baba sa ba shi da lafiya wannan mahaifi ba shi da lafiya wannan jari ya yanke wannan kasuwa ta da Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk alheri da manzon Allah ya roƙe ka Allah mu roƙe ka ka bamu duk sharrin da manzon Allah ya nemi tsari Allah mu roƙe ka kare Allah ka hore matalaka abin da zai yi wasu hali Allah ka albarkaci abin da ke hannu Allah ka yaye mana fatara da talauci dangogin masu yi ta kaka za mu yi hasara talauci bakin ciki Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya za ta bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore Allah ka sauwake mana wannan karancin ruwa da karancin mai da daukewar wutar lantarki Allah ka sa albarka cikin wa'annan duk Allah ka hore mana Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا